Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shiri na Najeriya a yau. Ku kasance tare da mu. Kamar yadda kowa riga ya sani 'yan wasan Argentina sun doke na kasar Horanshi sun zama zakarun kwallon ƙafa na duniya a wannan shekara ta 2022. To koyaushe 'yan wasan kwallon ƙafan Najeriya za su yi ma 'yan ƙasarsu abin da na Argentina suka ajiya? Wace irin asara Najeriya ta tafka sanadiyar rashin 'yan wasan nata a ƙasar Qatar? Wace dama ce kuma ta kubuce musu? Me ya kamata a gyara? A sunana Ibrahim Tanko, na yi wasan ƙwallon ƙafa na daidai gwargwado a tashin kaduna ne haihuwan kaduna kuma na lamura na kaduna kuma a yanzu haka ina da kungiyar kwallon kafa da nake ɗawainiya da ita akadami ne na yara na renon yara kaduna ana ce mata exchange sport academy yawwa muna kokarin promoting yara da sauransu tsakani da allah najeriya ta buga babban asara wanda a ajiye maganan kuɗin da suka rasa na qualify kawai in kuka yi akwai kuɗaɗe da kifa ke ba kasa. Hmm. Sannan na biyu kuma 'yan wasa sun samu problem sosai musamman a ce ɗaukaka irin da ya kamata su samu ga ɗan wasan duk wani ɗan wasa da ta sanya a duniya fatan shi ya buga World Cup. To yawancin su da yawa daman su ta karshe kenan da za su iya samu su buga World Cup. To amma babban problem din da ke faruwa ba aka sari duka ba ta wajen 'yan wasa ba ne har da hukumomin eh, wasannin suna da nasu matsalolin. Najeriya akwai gyara da yawa da ya kamata a yi kuma a tsaya a gaya ma kai gaskiya da kuma problem din da ke faruwa a cikin NHS tare da kuma shugabannin masu horar da 'yan wasan wajen ɗiban 'yan wasa garaka da ya kamata a yi. Dukkanka akwai wanda ya fi wani iyawa so yawanci gaskiya tsakani da Allah ba a tsayawa a ɗibo waɗanda za su tsaya tsayin daka. Sai yanzu ta kalli wannan wasan kwallo na duniya da ya faru musamman tumatuman da suka fito daga Afirka. Ka gaya min cewa Najeriya yanzu cikin waɗannan da suka yi gwaninta tana ganin za su iya buga wasan da din nan ko kuma a ɗauki abin da kamaru ta buga tsakaninta da brazil ba za ka taɓa haɗawa da ɗan wasa mu bayan da suka ba wai ba su iya ba ne amma akwai ƙarin kaini da ya kamata akwai kuma irin wa'innan yan wasa muna da su sosai a ɗan Najeriya a kasashen waje da ciki da waje amma tsare-tsaren mu dole sai mun tsaya mun gyara da saboda akwai problem amma ba a babban abin da ke faruwa yanzu kuma wani abu da muke ɗan jin daɗi da samun sauyi da aka yi na gwamnati na shugabancin wasanni a nan Najeriya muna fatan kila ya zama masu darasi su gyara. Har wa yau kuma Ibrahim Tanko ya haɗa mana abubuwan ban mamakin da suka faru a gasar ta ƙasar Qatar. Gaskiya abubuwa da dama sun faru akwai wasu zaratan 'yan wasa da ake sa rai za a gansu dab da za a fara tun daga nan aka fara samun wasu abubuwan ban mamaki ta nan kenan na biyu kuma su kasashen da aka ake ganin ba su iya ba ba su kai ga wasu ba sai gashi sun ba manya-manyan kasashe na duniya mamaki akan harkan kwallon kafa saboda gaskiya wannan wasan katar ya tona ma kwallon kafa asiri a wannan zamani saboda ya nuna duk wanda ka gani ya san me ya kwallon kafa musamman babban abin mamaki shine wasan argentina da su da saudi arabia wannan wasa ya girgiza duniya sosai fiye da yadda kowa ke tunani Tun daga nan abubuwa ya dinga canzawa muka zo kan Maroko. Maroko duk wani cin da ake tunani mai karfi a duniya haɗuwanta da Maroko ta girgiza ta. Ta iya nata kokarin Allah da ya kawo ƙarshen ta. In ka kalli wasan da kyau sun buga ƙwallon ya gwargwado. Akwai abubuwa da dama da darussa da dama da ya koyar musamman ga mutane da ke harkan wasan ƙwallon kafa. Kuma ga yadda kamar ta lallasa Brazil. Eh, wannan wani babban tarihi ne aka kafa ma a afirka a duniya mm. to tsakani da allah abin da kamar ta yi ya ba afirka fawa kuma ya wayan kowa kai cewa kwallon nan fa kowa ya iya a wannan zamani mm. sannan kuma kwallon takar ya wayan ma timatimai da yawa kasashen duniya da yawa cewa wayannan manyan duk suna suka tara dole ne a duba yadda hukumomin kasar suka wa musulunci aiki kamar yadda shugaban kwallon ƙasa na duniya ya faɗa tun lokacin da ake ta zage-zage a kan katar ta hana a yi kaza a yi cagiya a yi harkan eh, banza da suka saba yi an zo kallon wasan kwallon kasa abin da ya faɗa ne dole a yi biyayya da dokokin kowane ƙasa sannan kuma kowane kasa yana da dokokin shi daidai yadda yake tafiyarwa to ba lallai bane ku tura masa abin da ba sa yi ka ce dole su yi So wannan maganan kwallon kafa kowa na da yancin shi a kasan shi yadda yake so ya gudanar. Gaskiya abin da kacal suka yi akan wannan abin sun nuna ma duniya cewa musulunci tana nan a tsaye kuma ba wai ta haramta wasan kwallon kafa ba ne. Amma in har za a bi ta yadda take to ba wanda ba zai karɓe ta ba hannu biyu kuma sun nuna ma musulmai waɗanda ba su riƙi musuluncin da kyau ba cewa ga yadda za ku karɓi abu ko munin shi ku gyara shi ku mai da shi mai kyau to gaskiya sun yi rawan gani kuma ya kamata dukkan al'umma musulmai su gane yadda za ka shiga ka gyara abu maimakon ka tsaya daga waje kana kushe abu in ka shigo ciki akwai yadda za ka tallatar da addininka ka nuna ga yadda tsarin addinin ka yake dan ba karamin jihadi suka yi ba dan da yawa waɗanda suka je da yadda suke kallon ma tsarin musulunci da wasu abubuwa sun ganci daban ne kuma katar wannan kwallon duniya da aka yi yana ɗaya daga cikin tararen kwallon da aka yi aka yi Hudson a duniya dan farko da aka yi na rasha ana ganin rasha rasha ta yi amma yanzu dukkan wa'in abubuwan da aka nuna a wannan wasan da kayan da tsarin da komai da komai ya fita daban da na ko'ina a duniya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Sai ba Badegi rediyo a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. ko me ra'ayoyin 'yan Najeriya a kan wasannin cin kofin duniya da aka yi a Qatar? Gaskiya wannan gasar kofi na duniya ba a taɓa samun ƙayataccen gasa kamar sa ba. Ganin yadda tsarin ya taho kuma an yi a nahiyar da kusan yawancin ma'abuta kallon kwallon ƙafa ba su taɓa tunani za a iya shirya gasa kamar wannan ba saboda tunani irin na siyasa da mutane da sauransu sannan kuma an yi ƙayatattun wasanni wanda suka baiwa mutane mamaki wanda kusan duk tumatuman da mutane suke ganin za su yi tasiri kamar su brazil da su spain da sauransu sai ga su an doke su a tashin farko gaskiya abin da ya fi burge ni a kasar world cup na wannan shekara ba kamar yadda wato larabawa suka amfani da kuɗi wajen ɗaukar hankali ko kuma ce wajen yaɗa da'awa kamar ta musulunci a ƙasar kuma hakan ya kawo sun dakile wato duk wani fitinan ne da zai kawo wani irin tantiranci ko wani abu wato sun saka doka kuma kowa sai da ya bi sannan abin da ya ƙara burge ni yadda wato aka ragargaji ƙasashe a wannan gasar na wannan shekarar a abin da ya fi burge ni a cikin wannan gasar shi ne musamman kamar irin kuɗaɗen da aka ware aka gina manyan stadium a cikin wannan kasar ko musamman ma bayan haka kamar irin mota da za a ɗauki ka musamman ka je kallon wasa za a ɗauke ka daga mota kyauta zuwa bakin stadium kuma bayan haka cikin kyauta za a baka ka shiga kallon wasa ko bayan haka ma wai idan ka je aka buga wasa kamar rabin hafta haka idan ka fito abinci ma kyauta za a ba ka to haka gaskiya ya mutukar kawatar da ni kuma kan ya burge ni kuma kuma inda nake gani irin wa'annan yahuda suna karɓar addinin musulunci kuma gaskiya abin ya mutu sosai. Bari mu rihe muku shirin da abubuwan da suka bambanta gasar kasar Qatar da sauran wasannin cin kofin kwallon kafa na duniya da suka gabata. sunan Sirajo na iya kududdufawa daga jihar Kano da kuma mai fashin baki a harkar wasanni a Najeriya da faɗin duniya baki ɗaya. a gasar cin kofin duniya ta bana da aka fafata a ƙasar ƙatar gasa ce wadda ta iya ta bambanta da sauran gasoshin da aka fafata tun shekara ta alif ɗari tara da talatin kawo yanzu sama da shekaru ɗari kenan a tarihin gasar kuma wannan karo shine karo na ashirin da biyu da ake fafata gasar a bambancin wannan gasa shine farko da za iya cewa an yi ta a sabuwar ƙasa kuma 'yar ƙarama kasa a kasa katar wanda tun shekaru goma a baya suka karbi dan ba na cewa za su karbi bakuncin gasar cin kofin duniya kuma suka karba suka kirkiri wasu abubuwa wanda ba a taba yin irin su ba na farko ƙasar katar kasa ce wadda ta kashe dalar Amurka har biliyan 220 a wannan gasa wanda kwatankwacin ba a taɓa makamancin kusa-kusa da kashe wannan kuɗi ba. misali wanda aka yi a shekara ta 2014 a ƙasar brazil dala amurka biliyan 11 da digo shida aka kashe wanda aka yi a kasar rasha da shekara ta 2018 dala amurka biliyan 14 aka kashe a wannan gasa kaga wannan ya ninka na rasha su wajen gida goma sha biyu kenan idan kai lissafi karan farko a filayen wasanni suka kirkira inda girmanta gaba ɗaya ƙasar in bai fi kamar girman kano ba filayen suna kusa da kusa wanda za ka ga dukkansu an kashe musu kuɗi dala amurka biliyan shida har da ɗigo bakwai a iya filaye kaɗai wani babban abin sha'awa akwai wani mai fasaha wanda suka yi karatu a ƙasar ta ƙatar da ya kalli wani gu ya ce ai za mu yi amfani da ilimin mu mu ƙirƙiri filin da a kwantena za a ƙirƙiri abin a kawo a shimfiɗa a kan ruwa ai wasan kuma a naɗe wannan fili ai kuma an yi wannan filin an yi wasanni a ciki kuma yanzu an naɗe shi karan farko kenan sannan wannan gasa inda ta bambanta da sauran gasoshi gasa ce wadda ƙatar saka gindaya abin da ya shafi dokoki kuma dokokin nan aka yi amfani da su sosai saka tafi na farko sun ce babu shan giya babu biye-biyen mata ba waye ba waye wanda wasu a duniya su ga an takura musu musamman wanda suka saba da wannan wanda a ƙasa ƙatar kuma 'yan wasa na ƙasar ingila ko ce magoya baya tun shekara ta 1958 sai an kama su da laifin cin zarafi ko sun yi wani rashin mutunci amma saboda an saka wannan dokar ko su shagiya ko su farfasa wani abu misali wanda aka yi a faransa yan ingila da aka ce da su akan titi suka dinga yin bahaya amma wannan karan har aka kammala gasar nan ba a samu dan ingila da wani ya tafka wani abin laifi sun yi amfani da harkar kwallon kafa da take haɗa kai kuma suka yada da'awa ta musulunci a yanzu haka wasu suna ta musulunta sakamakon wannan gasa ta cin kofin duniya kuma nahiyar afirka a wannan karan sun taka muhimmiyar rawa kuma sun kafa tarihi misali kasar maroko ta kafa tarihi na zuwa wasan kusa da na ƙarshe wanda kuma ta kasance a matsayi na hudu wanda kuma ta ƙara wa nahiyar afirka ƙima da martaba na cewa yadda guraben wanda su fafata gasar cin kofin duniya duk da za a ƙara yawan ƙasashe gurabe yan ƙasashen afirka gurabe ɗaya har guda goma sha ɗaya da za a yi a nan gaba ƙasar Morocco ta kafa wani tarihi na rashin mutunci ga ƙasashen turawa ta sa an kori mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar belgium ta sa an kori mai horar da kungiyar kwallon kafa na kasar Andalus sannan ta sa an kori mai wani da kungiyar kwallon kafa na kasar Portugal duka dan saboda Morocco ta ci su to wannan gasa za a cewa gasa ce wadda ta kayatar ta koya mutane darsa sannan kuma akwai abin da aka yi amfani da shi an ce mata technology da su kasar Qatar suka yi amfani da shi wanda a duk duniya ba a taɓa yin gasa da aka yi amfani da fasaha wajen yin ta ba irin wannan gasar Da wannan bayani na Siraja na iya kududduhawa muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da ma waɗanda suka taimaka mana da bayanai a cikin shirin Ibrahim Tanko da Suraja na iya kududduhawa. Ni Halima Jimarauki sallama da ku, ku huta lahiya.